karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe shida kenan agogon T da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita goma sha shida da kuma ashirin da biyar. Ka misali. Mai sauraro barkanmu da safiya da fatan mun waye gari lafiya ga kanan labaran da muke dauke da su. bankin duniya ya hasashen cewa adadin waɗanda ke wato waɗanda za su sake fada cikin ƙangin talauci a najeriya zai ƙaru nan da shekarar 2027 hukumomin labiya sun tabbatar da kisan ɗaya daga cikin janarorinsu da 'yan bindiga suka yi hakanan za ku ji cewar mabiya ɗariƙar katolika na ci gaba da ziyartar kabarin Papa Roma francis don yi masa addu'o'i yanzu kuma ga cikakkun labaran bankin duniya ya yi hasashen cewa adadin waɗanda talauci ya yi wa ƙawanya a najeriya zai ƙaru da kusan kashi 3.6 cikin shekara 2027 abida shu'aibu baraza na ɗauke da ƙarin bayani A wani rahoto da bankin ya fitar bayan ganawa tsakaninsa da asusun ba da lamuni na duniya IMF ya ce dogaro da Najeriya ta yi gaba ɗaya kan man fetur na ɗaya daga cikin dalilan da zai sa tattalin arzikinta ya ci gaba da rarrafe. Bankin na duniya ya ce har yanzu mahukuntan Najeriya ba su ɗauko hanyar fitar da ingantattun tsare-tsaren tattalin arziki da za su taimaki talakawa ba. A cewar bankin, abin takaici ne yadda talakawan kasashe masu tarin albarkatu ke fama da talauci saboda rashin mayar da hankali daga shugabanni. Bankin ya ce duk da ci gaban da Najeriya ta samu a sauran fannonin da ba na man fetur ba, musamman a bara, amma duk da haka babu alamar samun ci gaba a bangaren tattalin arzikin talakawa. Rahoton ya jaddada cewa har yanzu yankin kasashen Sahel ne ke kan gaba a talauci a duniya gaba ɗaya, yayin da yankin ke da kaso 80 adadin mutane miliyan 695 na mutanen da ke fama da bakin talauci. Wasu da ake zargin mayakan Boko Haram ne sun kashe 'yan banga biyu da kuma wasu masu saran itace goma a garin Boko Gide da ke karamar hukumar Goza a jihar Borno. a lokacin da sarkin goza alhaji muhammad shehu timta ke tabbatar da faruwar lamarin ya ce masu ta da kayar bayan sun yi wa 'yan bangan kwantan bauna ne akan hanyar kirawa sannan suka kama masu sarin itan kuma suka kashe su a daji lokacin da suka je sarin ice ya ce tuni aka yi jana'izar mutanen da aka kashe sannan aka garzaya da mutum biyu da suka samu raunuka asibitin maiduguri Ƙungiyar Amnesty International ta tabbatar da mutuwar mutane 26 a jihar Zamfara sakamakon ƙazamin harin da 'yan bindiga suka kai wurin haƙar zinari. Daraktan ƙungiyar a Najeriya Malam Isa Sunusi ya mana tsokaci a kai gaskiya rayuwar mutane musamman ma a wannan yanki na dan gulbi ina tabbatar maka akan cewa mutanen wannan yanki wallahi a cikin bala'i suke idan abin da ya fi bala'i ma akwai shi to a cikin sa suke domin yan bindigan nan sun hana su sakat akwai garuruwa na gaya maka da dama a yankin dan gulbi da ba za ka iya zuwa ba sai da escort kuma mu a kullum mun yi imani akan cewa gwamnati gazawar da ta yi ba wai dan ba za ta iya bane kawai dan ba a ɗauki rayuwar mutane da muhimmanci bane amma idan har ta sa kanta gwamnatin za ta iya yin wannan aikin domin akwai kuɗaɗe akwai dakaru sannan akwai dabaru akwai makamai da za a iya amfani da su to amma ba shi ne abu ya fi muhimmanci ba an fi fifita siyasa da samun mulki fiye da rayuwar mutane don haka shi yasa muke cikin halin da ake ciki to a biyo mu nan gaba cikin labaran domin jin cikakkiyar tattaunawar wani sabon hari a jamhuriyar Nijar ya yi sanadiyar mutuwan sojojin kasar sha biyu yayin da jami'an tsaron suka yi nasarar kama mutane biyu cikin waɗanda ake zargi da kai harin cikin wata sanarwa da kamfanin dallancin labarai na reuters ya samu ta ce harin ya faru ne a gab da mahaɗar iyakokin ƙasashen nijar ɗin da mali da kuma burkina faso wajen da ke zama matattaran 'yan ta'adda masu ikirarin jihadi da ke da alaƙa da alka'ida da kuma is to duk daga nijar ɗin gwamnatin ƙasar ta kulla yarjejeriyar sarrafa ma'adinin zinari da wani kamfani da ake zargin shugabansa da aikata badakalacin hanci da rashawa ga kuma tarin takunkuman da kasashe suka labtawa kamfanin nasiru sani na ɗauke da cigaban labarin jamhuriyar nijar ta rataba hannu kan yarjejeniya da kamfanin ne tun a ranar 23 ga watan afrilun shekarar 2025 da muke ciki da zumar gudanar da lamuran albarkatun ƙasa da allah ya bata da kuma bunƙasa tattalin arzikinta fatani wanda ke jagorantar kamfanin haƙar ma'adanai na suvana royal gold trading da ke dubai a haɗaɗɗe haɗaɗɗiyar dolar larabawa na fuskantar takunkumai ne a kasashen amurka da burtaniya bisa zargin karkata lamura da cin hanci da rashawa yarjejeniyar dai ta kunshi kulla haɗin gwiwa ne tsakanin gwamnatin jamhuriyar nijar da kamfanin wajen kafa kamfani mai suna royal gold nijar sa wanda zai tafiyar da sarrafawa da kuma hada-hadar zinaren da ake haƙowa a ƙasar an kulla yarjejeniyar ce a zauren taron uranium house da ya samu halartar kusoshin gwamnatin ƙasar hada da ministan albarkatun ƙasa na ƙasar da kwamishina kanar abarshi usman da kuma kwamishinan kasafin kuɗi mamman cd duk da irin badakalar da fatini ya aikata da suka hada da wacce aka karkata wasu kuɗaɗe tare da fasakorin wasu gwalagwalai a kenya gwamnatin jamhuriyar nijar ta amince da ƙulla yarjejeniyar da shi cikin karramawa gamayyar jam'iyyun siyasa a mali sun zargi gwamnatin sojin kasar da kokarin rushe su kamar yadda yake a cikin wata sanarwa haɗin gwiwa da suka fitar a kokarin dakile duk wani yunkuri na matsin lamba daga 'yan siyasar kasar hukumomin na mali sun hana gudanar da wani gangami da gamayyar jam'iyyun siyasan suka shirya gudanarwa a jiya lahadi a babban birnin kasar bamako labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio france international wasu 'yan bindiga da ba a san ko suwaye ba sun bindige wani soja mai mukamin janar a libya a wani hari da suka kai gidansa da ke babban birnin kasar tripoli tuni da firaministan kasar da ke samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya abdulhamid tafiba ya yi allah wadai da kisan da aka yi wa janar ali ramadan Arihani. Rwanda ta sanar da kama wasu manyan jami'ai uku da ke aiki a ƙarƙashin ma'aikatar kula da ma'adinai da kuma man fetur da gas ɗin ƙasar tare da wasu 'yan kasuwa hudu bisa zarginsu da aikata cin hanci da rashawa. a cikin wata sanarwa da hukumar bincike ta ƙasar ta fitar ta ce mutanen na tsare ne a babban birnin ƙasar kigali duk da cewa bata bayyana sanda aka kama su ba. kwana guda bayan binne gawar paparoma francis wanda ya rasu a ranar 21 ga watan nan da muke ciki har yanzu mabiya addinin katolika daga sassa daban-daban na ci gaba da tururuwa majami'ar san marin da ke tsakiyar birnin rome domin yi masa addu'o'i umar sani na dauke da fassarar rahoton wakilanmu na sashen faransanci a washe ɗimbin jama'a ne suka yi dogon layi a gaban ginin majami'ar saint marie major can a ciki kuwa mabiya aka baiwa damar yin bankwana da gawar fafaroma francis tare da yi masu addu'o'i a cikin wani shinge da aka kafa martina 'yar asalin arewacin italiya ta bayyana matukar kaduwa. Duba yadda aka gina kabarin cikin sauki an ɗora alamar gicciye a kai yana matukar sha'awarta baya son rabuwa da ita sai kuma furannin da aka ɗora a kan kabarin. Kwalla a ido ita kuwa Barbara tunawa ta yi da ganin ƙarshe da ta yi wa Fafaroma Francis. come se fosse ancora qua. Barbara eh, ta kuma ce a gunsu har yanzu pap yana na a raye. A wannan majami'ar ce Fafaroma Francis ke gudanar da addu'o'insa a duk lokacin da zai yi balaguro zuwa wata ƙasa da kuma bayan ya dawo. To an gaida Umar Sani, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce wariyar launin fata da ƙiyayya mai nasaba da addini ba za su samu gindin zama a ƙasar ba biyo bayan mummunan kisan da aka yi wa wani musulmi a cikin masallaci a kudancin ƙasar macron ya bayyana hakan ne a wani sako da ya wallafa a shafinsa na x inda a kalaman nasa na farko tun bayan kisan na ranar juma'a ya ce dole ne a baiwa mutane 'yancin gudanar da addininsu shi ma dai firaministan kasar ta faransa francois bru ya yi tur da abin da ya bayyana a matsayin kin jinin musulunci akalla mutane arba'in ne suka rasa rayukansu a yayin da sama da dubu ɗaya suka jikkata sanadiyar wata fashewar tukanan sinadarai da ta tashi a tashar jiragen ruwa ta iran har zuwa safiyar jiya lahadi wuta na ci gaba da ci a tashar jiragen ruwan ta shahid raji inda aka garzaya da waɗanda suka jikkata asibiti domin samun kulawa. kasashen saudiya da qatar sun sanar da aniyarsu da biyar bashin dala miliyan goma sha biyar da bankin duniya ke bin kasar siriya a wani mataki na kokarin tallafawa kasar wajen farfado da tattalin arzikinta bayan kawo ƙarshen yakin basasan kasar kasashen biyu dai sun taka muhimmiyar rawa wajen shata wa gwamnatin rikon ƙaryar kasar a kibla tun bayan hamɓarar da shugaba bashar al-assad a watan disamban bara. karfe 7 da minti 10 taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye ga azima bashir aminu na ga yau kin sa rigar liverpool ne to ai kai nake tayawa murnar lashe <laughs> kofi to kamis mai horo da kungiyar kwallon kafa ta liverpool anna slot ya yi jinjina ta musamman ga tsohon manajan kungiyar wato gigin club hmm. wanda ya ce gudunmawarsa ce ta kai tawagar ga nasarar lashe kofin premier a bana to gaban yan kallo dubu sittin da ɗari biyar ne red doke ta tanam da kwallaye biyar da ɗaya a anfield jiya lahadi wanda ya bata damar lashe kufin premier a wannan wannan kaka karo na biyu cikin shekaru biyar ko da yake a wannan karan salon murnar daban yake ganin cewa a gida ta lashe kofin haka zalika gaban dimbin magoya bayan sabanin yadda ta faru a kakar wasa ta da ashirin kenan uh, lura da cewa a wancan karan bata iya wato babu 'yan kallo a cikin filin saboda annobar covid-19 haka to an gada yadda filin wasan na anfield ya birkice ga baki daya bayan busa usur ɗin ƙarshe ta yadda 'yan wasan na liverpool suka rika raye-raye da rera waƙoƙin samun nasara a gefe guda su ma magoya bayan sun yi ta rera waƙen da suka yi wa ɗaiɗaikun wato 'yan wasan da kuma manajinsu mm. sai dai yayin su da manema labarai slot wanda shi ya maye gurbin yogin club wajen jan ragamar reds ya ce dole ya jinjina wa kokarin tsohon manajan da ya ce shine ya gina tawagar zuwa yadda take a yanzu a cewar slot Klopp ya taimaka masa matuka kuma yana kan taimaka masa ma kan yadda zai tafiyar da liverpool don haka wannan nasara ba tashi ba ce shi kaɗai wannan ne kofi na ashirin da liverpool ta lashe a tarihi kuma oke da suka kunshi da na premier guda mm. biyu wato da wanda ta ci a 2020 kamar yadda muka faɗa da kuma na yanzu tun bayan sauya sunan ita wannan gasa haka zalika wannan ne karo na farko da liverpool ke lashe kofin gaban ɗimbin 'yan kallo a shekaru 35 Allah shi ya sa yanayin murna ya <laughs> sha bambam da yadda aka cika ba masa kasin ke kuma suna tashiwa a cikin filin da wannan haka yake dama kuma an yi tunanin haka musamman ganin yadda a gida ne fa za ta lashe kofin <laughs> ai shi kansa tsakar birnin liverpool din ma jiya ya kwashi jama'a eh, matuƙa <laughs> to idan muka kalli karawar ta jiya dai tottenham ce ta fara zira kwallo a minti na sha biyu da take wasa amma kuma na biyu tsakanin luce ya farke gabanin karin kwallaye daga gakpo da makalista da kuma muhammad salah to azima in muka dawo an jima zaki mana karin haske akai to madalla Ƙungiyar Amnesty International ta tabbatar da mutuwar mutane 26 sakamakon harin da 'yan bindiga suka kai wurin haƙar zinari da ke jihar Zamfara. Daraktan ƙungiyar a Najeriya Malam Isa Sunusi ya tabbatar da hakan a tattaunawar da suka yi da Bashir Ibrahim Idris ga yadda zantawar su ta gudana. Malam Isa Sanusi da farko ya kuke kallon wannan hari? To gaskiya wannan hari bai zo mana da mamaki ba saboda wannan wuri dama eh, ya jima yana fama da hare-haren 'yan bindiga kuma ba yau aka fara ba ba jiya ba wannan yanki na dan gulbi ya sha fama da hare-hare mutanen wannan yanki sun fada cikin bala'i na 'yan fashin nan da masu bindiga barayin daji suna ɗaiɗaita rayuwarsu da hana su yin noma da kwace musu dukiya da yi wa matansu fyaɗe da yi wa 'ya'yansu mata fyaɗe to wannan ba abun mamaki ba ne amma abun mamakin shine an yi wannan abun amma babu wanda ma ya mai da hankali a ji me ya faru wani mataki za a ɗauka a shawo kan lamarin saboda kada ya ƙara faruwa domin wannan lamari da ya faru ranar alhamis ya ƙara cusa tsoro a zukata da rayukan mutanen da ke yankin ɗan gulbi gaba ɗaya. rahotanni sun ce su 'yan bindigan da suka kai harin sun bayyana cewa ba a biya su kudaden da suka saba karba domin baiwa su mahaƙa waɗannan zinare ba To, mu dai a binciken da muka yi gaskiya ya zuwa yanzu domin ko ɗazunan mun yi magana da wasu da suke wannan yanki kuma mun tabbatar cewa mutanen da aka binne a yanzu har sun kai ashirin da shida Amma gaskiya mu ba mu ji wannan bangare na wannan labarin ba har yanzu dai muna so mu tantance mu sahihance. amma mun sani dama. Uh, 'yan bindigan nan suna zuwa su aza haraji na ko ka biya ko ka mutu akan mutanen da suke haƙar ma'adinai da ma mutanen gari da manoma da masu arziki da masu yin duk wata sana'a ana ɗora musu irin wannan haraji wato wannan ya nuna cewa baya ga yin abin da suka ga dama ta fuskar tsaro waɗannan 'yan bindiga suna kuma nuna iko irin na gwamnati wato su aza haraji kuma su karɓi harajin. Da yake kuna gudanar da bincike a waɗannan yankuna yaya rayuwar talakawa take? to gaskiya rayuwar mutane musamman ma a wannan yanki na dan gulbi ina tabbatar maka akan cewa mutanen wannan yanki wallahi a cikin bala'i suke idan abin da yafi bala'i ma akwai shi to a cikin sa suke domin yan bindigan nan sun hana su sakat akwai garuruwa na gaya maka da dama a yankin dan gulbi da ba za ka iya zuwa ba sai da escort wasu ma ba za a iya zuwa ba sai mako mako saboda a rana ɗaya a mako ake samun escort wato rakiyar jami'an tsaro sannan ake iya shiga sannan kar ka manta cewa wannan escort din ba wai kyauta ba ne mutane biya suke yi gaskiya abun kunya ne kuma muna fatan cewa wannan abin zai samu gwamnati ta tashi tsaye gwamnati ta gaza ya kamata ta fito ta gaya mutane gaskiya mu ba za mu iya kare ku ba ina mafita domin ba zai yiwu a ci gaba da zubar da jinin mutane haka kawai ba To idan gwamnati ta ce ta gazawa zai kare mutane. To dole mutane su zauna ai domin ran mutum ba abun wasa ba ne, kuma mu a kullum mun yi imani akan cewa gwamnati gazawar da ta yi ba wai dan ba za ta iya ba ne kawai dan ba a ɗauki rayuwar mutane da muhimmanci ba ne amma idan har ta sa kanta gwamnatin za ta iya yin wannan aikin domin akwai kuɗaɗe akwai dakaru sannan akwai dabaru akwai makamai da za a iya amfani da su to amma ba shi